malamai suka ce misalin isnadi da yadda yake taimakawa wajen tace addini kamar yadda mudu ne yake taimakawa wajen tace gaskiya da kuma ba da haƙi a wajen awo da za a tara shinkafa ko masara a ce ciniki na ɗaya saba ma shari'a na biyu kuma sai an samu zaluntar imma mai saye imma mai sayarwa amma an ka sa awo fa to sai ka dubi irin telolin da da kawai zai kalle ka ce tafi sai a yi sai ga wuyan ya zama kamar gora sai a yi sai ga hannun ya zama kamar za ka tafi gidan suna ya yi faɗi sai an samu wani wuri da in ma yi kaɗan in ma yi yawa amma yanzu telolin zamani a gwada wuyanka a gwada hannunka a gwada kafaɗarka a gwada kwankwasonka a gwada ko'ina in aka yi rigar sai ka ga kamar a jikinka aka yi ta haka ne ko to in dai ana son a yi addini daidai jama'a sai an sanya isnadi shine ina ka samu wannan magana kawo ta ko kun fahimta jama'a allah maɗaukakin sarki ya taimaka